Aliyu makoda. Diji ya ce a yi abban mai kanawa ba don rinto ba abba kai ne gwamnan kanawa abba. Ba don rinto ba eh. abba da kai ne gwamnan kanawa. A wancan zaben ma abba kai ne zabin tallakawa amma daɗin gobe saurin zuwa a fito zaɓe kanawa a fito zaɓe a fito zaɓe kai a cire tsoro a cire tsoro ta kar a masa a jira ta a kai kanawa a yi abban ne kanawa abba da kai ne gwamnan kanawa ba abba shi ne zaɓin tallakawa amma dadin gobe saurin zuwa a fito zaɓe kanawa a fito zaɓe kanawa yace ce a yi abban dai kanawa ba rinto ba abba kai ne gwamnan kanawa abba ba rinto ba eh. abba da kai ne gwamnan kanawa a wancan zaben ma abba kai ne zabin tallakawa amma daɗin gobe saurin zuwa a fito zaɓe kanawa a fito zaɓe kanawa a fito zaɓe kai a cire tsoro kar a masa a jira ta a kai kanawa a yi abban ne kanawa abba da kai ne gwamnan kanawa ba abba shi ne zaɓin tallakawa amma daɗin gobe saurin zuwa a fito zaɓe kanawa a fito zaɓe kanawa Aliyu makoda, Giji ya ce a yi amfani da kanawa ba don rintu ba abba kai ne gwamnan kanawa abba ranar rinto ba abba da kai ne gwamnan kanawa a wancan zaben ma abba kai ne zabin tallakawa amma daɗin gobe saurin zuwa a fito zaɓe kanawa a fito zaɓe a fito zaɓe kai a cire tsoro a cire tsoro kai a yi mai kwallo a ce mai sa ajira ta akai kanawa a yi abban ne kanawa abba da kai ne gwamnan kanawa ba abba shi ne zaɓin kallakawa amma dadin gobe saurin zuwa a fito zaɓe kanawa a fito zaɓe kanawa Aliyu ya ce a yi amfani da kanawa ba don rintu ba abba kai ne gwamnan kanawa abba rinto ba abba da kai ne gwamnan kanawa a wancan zaben ma abba kai ne zabin tallakawa amma da daɗin gobe saurin zuwa a fito zaɓe kanawa a fito zaɓe a fito zaɓe kai a cire tsoro a cire tsoro kai a yi mai kwallo a ce mai kwallo ta kar a masa a jira ta a kai kanawa a yi abban ne kanawa abba da kai ne gwamnan kanawa ba abba shi ne zaɓin kallakawa amma dadin gobe sauran zuwa a fito zaɓe kanawa a fito za